subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na takwas. Tuma saurare na idan manta ba a kashi na baya dai mun dakata ne a tariyo farkon labarin. Yanzu za mu shige cikin cigaban labarin kai tsaye cikin littafi na takwas. Hasken rana ne ya haske fuskarta sakamakon windon bedroom ɗinta da ta bari a buɗe. Dogon numfashi ta ja tare da buɗe kumburarrun idananta, waɗanda suka yi luhu-luhu da su sun kankance saboda kukan da ta sha a daren jiya. Kwance take a saman gadonsu, cikinta duk yayi duk sauyi sam ta kasa motsawa. Gefe da gefe na gadon ta kalla don ta ga ko Uzair ya dawo. Ras, ta ji gabanta ya faɗi ganin still bai dawo gidan ba. Hankali a tashe ta yunkura ta miƙe zaune. tare da wurga idanuwanta kan agogon bango karfe tara na safe ko sallar asubahi ta samu ta yi ba saboda nauyin baccin da ya ɗauke ta siraran hawaye ne suka gangaro daga cikin kwarmin idananta har izuwa saman kuncinta masu dumi harshenta ta sanya ta ɗallashi gefen bakinta inda ruwan hawaye ya gifta da kyar ta samu ta lallaɓa ta sako daga saman gadon, still riga da wandon jiya ne a jikinta kanta babu mayafi sumar kanta ce ta zubo mata ta ko ta ina ta yamutse a hankali take tafiya har ta shige toilet bayan wasu mintuna ta fito daga cikin toilet ɗinta da alama alwala ta yi lemon ruwa ce a fuskarta da hannayenta cikin wani irin yanayi na jin faɗuwar gaba da tsinkewar zuciya ta nufi kulos ɗin kayansu buɗewa ta yi tare da zira hannu ta ɗauki hijab ɗinta ta sanya a jikinta saman dardumar da ke shimfiɗe ta tsaya a tsanake ta kabara sallah cikin nutsuwa ta soma yin ibadarta bayan ta kammala zama ta yi saman dardumar tare da ɗaga hannayenta cikin harshen larabci ta soma yin addu'o'inta daga ƙarshe ta rushe da matsanancin kuka tana faɗin ya Allah ka dawo min da mijina lafiya ya Allah ka kare min shi a duk inda yake ina ji a raina kamar wani mummunan abu ne ya faru da shi uzar bai taɓa tafiya ba tare da sani na ba amma jiya ya tafi ya bar cikin dare sosai take yin kuka ta jima kafin ta yanke shawarar zuwa wurin Taj don ta tambaye shi idan sun yi waya da uziya. Miƙewa ta yi da sauri ta fito daga cikin bedroom ɗinta, ta nufa hanyar fita daga falon. A bakin gate ta samu mai gadin gidanta zaune saman benci. Yana sauraron rediyo. Tunda ya hango ta, ya yi saurin ajiye rediyon saman bencin, ya miƙe ya tunkare ta. Barka da safiya Hajiya. Kun tashi lafiya? Bata amsa mishi sallamar shi ba, saboda bata a cikin nutsuwarta. Ina so zan je wurin Taj ne, maybe sun yi waya da uzir. wallahi na damu sosai na kasa samun nutsuwa baba ina ji kamar wani abu ya faru da shi tana maganar hawaye na fita daga cikin idanuwanta tsananin tausayinta ya kama baba mai gadi tunda yake bai taba ganin hawayen Anila ba sai a daren jiya da kuma yau ya lura da tashin hankalin da ke akan fuskar ta cikin sanyin murya ya ce ki hakuri ki kwantar da hankalinki insha Allah uzir yana cikin koshin lafiya babu abin da zai faru da shi kiɗa mishi kai ta yi tare da wuce shi ta nufi gate ɗin hannu ta sa ta buɗe kofa jikinsa jikin shi ta fice daga cikin gidan girgiza kai mai gadi ya ji yake da a ce yana da halin da zai iya taimakon anina a yau da ya taimake ta abin da ciwo ka ga mutum da ya saba kyautata maka a cikin wani kunci na rayuwa kuma baka da yadda zaka iya taimakonsa komawa ya jiki a sanye ya zauna a saman bencin bayan fitar anila kai tsaye ta nufi gidan taj dake a cikin a jikin gidansu tun a bakin gate ta hango mai gadin gidan shi a tsaye ya jingina bayansa jikin gate din fuskarsa duk a harmutse da alamun damuwa a tattare da shi Haka nan ta ji gabanta yayi wani irin mugun bugu ras karasawa inda yake tsaye ta yi muryarta da fargaba a tattare da ita ta ce assalamu alaikum tun kan da kai karshen maganar ta ga ya dan firgita sai da ya kalle ta tukunnan ta dan sake fuska ya dan saki fuskar ya ce wa alaikum salam malama alina in ce ko lafiya hawaye ne suka sake wanke fuskar ta cikin shekar kuka ta ce har yanzu uzur bai dawo ba yanzu ma zuwa na yi wurin tace. dan in ji idan ya kira shi a waya tana kai karshen maganar ta baba mai gadi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rude ta ce baba lafiya cikin tashin hankali ya ce yar nan tun jiya na gasa samun kwanciyar hankali ko rintsawa ban yi ba saboda damuwa ji bayan kin zo neman taj kin tafi na shiga daga cikin ɗaki na na kwanta har bacci na fara bacci sama sama cikin dare wuraren karfe ɗaya da rabi ina kwance na ji fitar mota daga cikin gidan nan a firgice na farka na fito daga ɗaki na ko da na fito na ga gate a wangare na leka ban ga komai ba na dawo na duba na ga babu motar taj da yake yawan fita da ita a nan ne na gane cewa shine ya fita cikin motarsa tun da ya soma magana alina ta dafe kirjinta da tafin hannunta ta zazzare ido tana kallon shi na yi mamakin ina ci ya tafi ba tare da ya sanar da ni ba to mun kuwa tun da nake aiki a karkashinsa bai taɓa lekawa ko da kofar gida ba tare da sani na ba amma sai gashi jiya tsakar dare ya fice kuma abin da ya daure min kai ba shi kaɗai ya tafi ba hada angel a gigice anila ta shiga ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku wai me ke faruwa ne wayyo Allah na baki ɗaya ta bi ta rude shi kanshi babu mai gadi da ya sanar mata sai da ya dana sanin ganin yadda ta daura hannayenta a saman kanta tana zubga salati juyawa ta yi da gudun gaske ta koma cikin gidanta a lokacin malam garba mai gadin ta yana zaune saman bencin ya shiga ya ga shigowarta a guje har yana tambayar ta lafiya amma bata saurare shi ba hankalin shi ya ki kwanciya miƙewa yayi da nufin ya je su yi magana da Tajo yana kokarin fita daga cikin gidan baba mai gadi na gidan Tajo ya tura kofar gate din suka yi kicibus da juna wai me ke faruwa ne Ɗanladi Malam Garba ne yayi mishi tambayar fuskar sa a yamutse Baba mai gadi ya ce tun ɗazu na so in zo mu yi magana amma damuwa ta hana ni lamarin dai babu daɗin ji nan ya kwashe duk abin da ya faru na tafiyar Tajo tsakar dare ya sanar da shi Malam Garba ya hau yin sallallami hankalinsa duk ya tashi a ruɗe ce in dai kuwa haka ne akwai matsala ya kamata a sanar mu da 'yan sanda don a san abin yi tun kafin lokaci ya kore mana na kai babu mai gadi yayi ni ma abin da nake tunani kenan amma mu dan kara jira kaɗan zuwa anjima shikenan zan koma bakin aiki na zuwa anjima idan ba wani labari game da su sai mu je police station din a cewar dan ladi daga haka suka yi sallama da juna ya koma gida da sauri dan ya bar shi a buɗe ba kowa anila kuwa bayan shigar ta cikin gidan Abu jajan ta nufi bedroom da ta shige. Jikinta na kirma ta ɗauki wayarta da ke ajiye saman bedsheet drawer. Collok ta shiga, ta danna wa number da ta yi saving da abi kira. Ta fara ringin aka ɗaga wayar. Muryar babban mutum ce mai ɗauke da kamala ta karaɗa kunnuwanta. Assalamu alaikum Dota. Tun kafin ya kai ƙarshen maganar Alila ta fashe da matsanancin kuka ta zai fita. Muryar abi a ruɗe ya shiga kwala mata kira. Anila lafiya kike kuka me faru? wa ya taba min ki bude baki ki min magana sai da ta yi kukan mai isar ta sannan ta soma magana cikin shashshekar kuka abi uzair da taj katse ta yi da cewa me ya faru da su wani ya rasu ne a'a tun daren jiya uzair ya bar gida wuraren karfe tara shi kuma taj ya bar gidansa karfe ɗaya da rabi na dare kuma ya tafi tare da angel babu wanda ya san me ya faru da su kuma dukansu layukan wayoyinsu a kashe abi ina cikin matsanancin tashin hankali lamarin ya girgiza abi sosai muryar shi cikin sigar lallashi ya ce ki kwantar da hankalinki anila insha Allah babu abin da ya faru da su yanzu zan yi waya da uncle ɗinki ki dan kara hakuri cikin shekar kuka ta ce to dadi sai na ji ka ya ce ki daure ki ci abinci na san baki ci komai ba amsa mishi ta yi da to kafin suka yi sallama ta kashe wayar saman gado ta koma ta zauna zugudum cikin zullumi sallah kaɗai ke ta ta wuraren karfe hudu na marece tana kwance magashiyan fuskarta ta kumbura ta yi suntum tunda ta yi sallar la'asar ba ta cire hijabinta ba jiniyar motar 'yan sanda ta jiyo daga waje wiwiwiwi ras ta ji gabanta ya daɗa faɗi fargabarta kada a ce gawar uzir ko taj suka kawo cikin gidan a hanzarce ta mike da gudu ta fito daga cikin bedroom tana sako tana sako ta cikin falon a daidai wannan lokacin mahaifinta alhaji muhammad falgore ya doko sallama yana sanye cikin shiga ta alfarma shadda ce fara tas da ta jiguga, tare da malum malum kansa sanye cikin hula bayan shi kuma 'yan sanda ne su hudu sanye cikin kakinsu ɗaya daga cikin su onkul ɗinta ne kaninta mahaifinta mai rike da mukamin dco divisional crime officer a tare da shi akwai ic inspector inspector crime sai kuma ipo investigation police officer su biyu ne ɗaya mace ɗaya namiji masu tsayi da jiki ba laifi a launin fata baka ke ne zuba musu ido a ni da ta yi tana kallon su ba tare da kiftawa ba ta san aikin mahaifinta ne mutum ne mai ɗaukar abu da muhimmanci babu wasa a lamarin shi san ta yi tsammanin zai yi report ɗin kes ɗin wurin 'yan sanda ba sai gashi ɗungurungum ya taho da su gidan ganin ta yi tsaye tana kallon su ya sa shi ya yi mata gyaran murya ya ce ta ke ce kika koma haka jin haka yasa ta rufe shi da ta nufe shi da sauri tun kafin ta karaso ya bude mata hannayensa ta fada a kirjinsa ta fashe masa da kuka duk jikinsu yayi sanyi hannu yasa yana shafa bayanta cikin sigar lallashi kafin ya kalli uncle din nata ce da shi bismillah su zauna wuri suka samu kowa ya zauna a saman sofa bayan ya raba jikinsa daga na Alina yace ita ma ta zauna a tare da shi suka zauna uncle bash uncle bash kusa yace Anila, why? Tun daren jiya da ya fita baki sanar da mu ba. Cikin shekar kuka ta ce, ai na yi tunanin zai dawo kafin da safe. Jinjina kai yayye ce, okay. Yanzu ki nutsu ki faɗa mana, ta ya aka ya bar gidan? Kokarin buɗe baki ta idan ta koro musu jawabi kamar yadda suka bukata. Nan take wani irin yunkurin amai ya zo mata. Ta sauri ta miƙe daga saman sofa ɗin, ta watse a guje zuwa bedroom ɗinta. To me ake sance mana ne kai zazzabi ne. tsinkewar zuciya ne zazzabi ne ke damunta kar ku yi zargin komai DCO ya kalli Ramlat jami'ar binciken da suka zo da ita ya ce da ita ta bi bayan Anila amsa mishi ta yi da sa kafin ta miƙe ta bayan Anila cikin bedroom ɗinta tana shiga tariyo sautin ƙaƙarin aman da Alina ke yi a cikin toilet kai tsaye ta taka zuwa cikin toilet ɗin. a gaban sink ta samu Anila tana ta kwara a mai tamkar yar hanjin cikinta za su fito waje ƙarasawa ta yi har zuwa bayanta ta sanya hannunta tana ɗan bubbuga bayanta tana yi mata sannu bayan ta kammala yin aman ramlar ta kunna mata famfo ta wanke bakinta tas ta kai hannu jikin tissue holder ta yago kaɗan ta miƙa ma Anida ta goge mouth ɗinta daga haka ta riko hannunta suka fito daga cikin toilet ɗin sorry dear ki kwantar da hankalinki insha Allah we'll try our very best wurin ganin mun gano inda mijinki yace yake a cewar jami'ar binciken anina da ke ta faman fitar da numfashi mai ɗumi ta ce, ba na jin daɗin jikina. Tun jiya, tun jiya ban ci komai ba, kuma ba na jin zan iya cin wani abu. Ramlat ta ce ki daure ki ci. Lafiyar Lafiyarki muke bukata, domin kuwa idan ba lafiya a tare da ke, ta ya za mu iya samun haɗin kanki wurin yin bincikenmu. Ta kai ƙarshen maganar a lokacin sun dawo cikin falon. Hankalin DCO e da na sauran jami'an ya dawo kansu, Mahaifanta kuwa jikin shi ba ƙaramin sanyi ya yi ba, kan yadda ɗiyarsa ta rame tamkar ba a nida ɗinsa ba a gefen abi ta zauna tare da kwantar da kanta saman kafaɗar shi ramlat ta kalli dco ta ce sa ba ta da koshin lafiya kuma ta sanar mini da cewa tun jiya bata ci komai ba uncle bash ya ce idan har bata ci abinci ba ba za mu iya samun bayani da muke bukata ba a wurin ya yi maganar ice din sa akan abi kafin ya mayar da su kamar ramlat ya ce ki dubi fridge na san ba za a rasa abin sha ba ki ɗauko mata tare da ruwa mai sanyi amsa mishi ta yi da oke sa kafin ta juya ta nufi firij ɗin da ke a falon hannu ta sa ta buɗe firij ɗin lemuka ne a jere masu sanyi hada fara da egot fresh milk ta ɗauko mata tare da ruwa ta riƙo bottle wata a hannunta ta dawo ya ɗaura musu a saman ta ɗaura musu a saman sea table da ke gaban sofa ɗin da Anila take Uncle Bash ya ce Anila ta shige sha ba tare da musu ba Anila ta miƙe zaune ta kai hannu ta ɗauki milik ɗin ta buɗe ta kwafa a bakinta ta shiga daddakawa cikinta makoshinta har wani sauti yake badawa kwat kwat kwat abiye ce ki sha a hankali kada ki shake Janya bottle din ta yi daga bakinta tana faman sauki ajiyar zuciya lalle ba karamar yunwa take ji ba bayan ta ajiye milik din abi ya dauki bottle wata mai sanyi ya mika mata hannu na kyar ma ta bude murfin ta kwafa a bakinta a hankali take shan ruwan har ta kammala sai gashi ta dan samu nutsuwa uncle bashi ya ce anila ki mana bayanin yadda komai ya faru a daren jiya muna sauraron ki ganin yadda zufa ke keto mata abiya ce ta cire hijab ɗinta hannu ta sa ta ɗebe hijabin dama akwai kallabin da ta ɗaura kan ta ɗaure kanta da shi a tsanake ta soma yi musu bayani tiryan tiryan jiya wuraren karfe tara na farka ban samu uzur a saman gado ba na yi tsammanin ko ya shiga toilet ne amma ko da na duba baya ciki na yanke shawarar zuwa na tambaye mai gadi ko da na je wurinsa ya ce min ya ga lokacin da uzuri ya fita a cikin motarsa kuma har magana sun yi da shi kafin tafiyarsa ko da jin haka na dawo cikin gida na ɗauki wayata na kira layin uzair ɗin tana ringin amma uzair bai ɗaga ba a ruɗi na ajiye wayar na fito na nufi gidan taj ina zuwa na shiga gidan a falo na yi mishi sallama ya fito daga ɗakinsa har ma ya yi shirin kwanciya nake faɗa mishi game da tafiyar uzair karfe tara na dare na farka ban gansa ba na yi tunanin ko ya kira shi a waya saboda su da na sani uzair zai iya boye min abu amma ba zai iya ɓoye mataj ba shi yasa na tambaye shi a wannan lokacin taci ya ce na jira shi zai je rum ɗinsa ya kira shi a waya na tsaya ina jiransa ko da ya dawo na tambaye shi ya kira shi ya ce in kwantar da hankali na. duk inda yake a yanzu ya san yana kan hanyar dawowa ne Fadan na yadda da kalamansa ba na dawo gida zuciyata duk a harmatse na kwanta ko a da sai da ta ce kira layina ya kara kwantar min da hankali na, a wannan yanayin fice yayi awon gaba da ni shiru ta danyi tana mayar da numfashi kafin ta ci gaba da cewa da safe na farka wuraren karfe tara still uzir bai dawo ba na ma na ya kara tashi na yanke shawarar zuwa wurin taci dan idan sun yi waya da uzir ko da a ce ya kira shi a tsakar daren jiya ina fita daga gida na nufi gidan taci tun kafin ma na karasa na gaba mai gadin gidan a tsaye ya jingina bayansa jikin gate din gidan fuskarsa da alamar damuwa a tattare da ita komai da ya faru sai da Anina ta sanar da su lokacin da Anina ta kammala zayyana musu komai lamarin yayi matukar girgiza su IPO ya ce akwai matsala Uzair ya fita a gida karfe 9 na dare shi kuma Taji ya fita tare da 'yar shi karfe 1 da rabi na dare tabbas wani babban al'amari ne ya afko Ramlat ta ce kuma dukanku a tare da wayoyinsu kuma dukan kuma dukansu a tare da wayoyinsu suka fita anila ta ce shi uzair da wayarsa ya fita amma shi taj ban da masaniya akan haka dco ya ce anila za ki magana amin dco ya ce anila za ki mana jagora zuwa gidan taj don mu fara gudanar da binciken mu. an sami shi ta yi da to kafin suka miƙe ga baki ɗayansu suka ɗunguma zuwa gidan tajuddin a bakin gate dco ya ce ma malam garba a bi bayansu don shi ma za su buƙaci jin ƙarin bayani a wurin shi lokacin da suka kara so bakin gate ɗin gidan tajo baba mai gadi na zaune saman benci cikin zulumi dco ya ce shi ma ya biyo su cikin gidan ya miƙe bayansu a falon gidan taj a biya zauna baba mai gadi da malam garba suka zauna a saman kafet suna jiran tambayoyin da za a yi musu anila ce ta yi musu jagora zuwa cikin bedroom ɗin taj a buɗe suka samu ɗakin da sallama ta shiga ciki DCO da IC da IPO suka mara mata baya. A tsakiyar ɗakin suka tsaya suna bin ko'ina da kallo. Karab idanuwan Anila suka sauka akan wayar touch da ke yashi kasan tiles. A ruɗe ta ce uncle ga wayar shi anan. A tare policeman ɗin da suka kai idanuwan su kan abin da Anila ke nuna musu. Hanki IC ya ciro daga cikin aljihunsa. A hankali ya taka zuwa inda wayar take a kasan tiles. ya tsugunna tare da ɗaukota, ta ya ɗago da ita ya juyo da ita screen ɗin wayar ya fashe sakamakon bugun tiles da ta yi juyowa ya tare da kallon TCO ya ce sa a hasashe na jiya bayan Anila ta bar gidan nan Tajo ya dawo ya kwanta har bacci ya ɗauke shi wuraren karfe ɗaya da rabi na dare an kira wayarsa kuma ya ɗaga kiran tabbas an gaya mishi wani abu da ya ɗaga mishi hankali wanda ya yi matukar razanar da shi har bai san lokacin da ya yi wurgi da wayarsa ba ya fito daga ɗakin sa ya je ya ɗauki diyarsa ya gudu da ita tabbas an yi mishi barazana ne kuma zai iya yiwuwa an yi amfani da uzair wajen razanar da shi na kai DCO yayi tabbas akwai wani boyayyen al'amari da ya fara a daren jiya ta ya za a yi mu gano ainihin me ya faru IPO ya ce abu na farko da ya kamata mu yi shine mu fara tambayar masu gadin gidajensu a wani yanayi suka yi rabuwar karshe da su sannan wayar ta ce ya kamata a gyara ta ko don mu samu damar binciken last call ɗin da ya yi receiving sannan a wannan daren sannan za mu duba message ɗin wayarsa ko da a ce sun tattauna game da wani sirri da ke a su shi da uzair gaba ɗaya sun yi amanna da maganar ipo anina dai jikinta anina dai jikinta kauraye la'asar tunda ta ji hasashen ic ta ya rinka faduwa ras ras dauriya kawai take yi cikin falon suka dawo kowa ya zauna ipo ya kalli dan ladi baba mai gadi na gidan Tajo yace lokacin da Tajo zai fita a daren jiya kai ne ka bude mishi gate da sauri baba mai gadi ya girgiza kai a ayan labai wallahi ni ban san ma ya fita ba Kusan ina cikin bacci sama sama naji alamar bude gate kafin in yi wani yunkuri in mike in zo in duba tuni ya fice babu shi babu alamarsa har waje na leka ban ga komai ba na dawo ciki in duba wurin ajiye motocinsa anan naga ya fita anan naga ya fita da ɗaya daga cikin su bayan haka kuma na shiga cikin gidan don in ga ko yar shi Angela na nan sai na ga babu ita nan ne na gane cewa da ita ya tafi wannan shine iya abin da na sani jinjina kai IPO yayi kafin ya mayar da idanuwan shi kan Malam Garba mai gadin gidan Uzair yace kai fa me ka sani game da tafiyar Uzair Malam Garba yace ga lokacin da Uzair ya fita har magana mun yi da shi abin da ya faru ina zaune saman benci ina sauraron rediyo sai ga Uzairu ya fito daga cikin gidan sai faman sauri yake yi ya buɗe mota ya shiga yayi yi mata ki ya karaso da motar yana imin hon in buɗe masa gate na taso na buɗe masa har ina tambayar shi ko lafiya naga zai fita a lokacin da ban saba ganin ya fita ba yace mun babu komai ba zai jima ba yanzu zai dawo na yi mishi Allah ya kiyaye hanya wannan shine maganar mu ta karshe da shi jinjina kai IPO yayi bayan wannan ko akwai wani wanda ke yawan zuwa gidajen su. har suna hada baki wurin cewa a'a DCO ya ce yanzu idan muna son ganawa da iyayen kowannen su ta ya za mu same su yayi eh, tambayar yana kallon Anila cikin sanyin murya ta ce sirikai na ba sa kasar nan tun da jimawa suka tafi zuwa South Korea amma kwanan nan za su dawo shi kuma Taj iyayen shi suna zaune a Buzayi sun tsufa sosai ni a gani na bai kamata a sanar da su ba hankalinsu zai tashi sosai ba za mu sanar da su ba amma shi Taj ina matar shi IPO ne ya yi mata tambayar Abi ya ce ai shi tashi tunda matarsa ta haifi yar shi ta fari ta gudu ta bar gidan kamar yadda Anina ta sanar da ni. A cikin bai ta bar mishi jaririyar ita ce Angel yarinyar shi. DCO ya ce okay shine yake auren yar gidan tsohon gwamna Alhaji Ubaid Sani wadata. Jinjina kai Abi yayi ya ce eh shine. IPO ya ce da za a yi yanzu za mu fara bincikar wayar attach. Watakil a samu wata shaida sannan zuwa gobe in Allah ya kai mu za mu kira surukanki don ya kamata a sanar da su halin da ake ciki shi ma alhaji Ubaidu za mu tuntuɓe shi sannan za mu je gidan rediyon da suke aiki dole mu bincike kowa da ke a tare da su idan aka yi sati ɗaya ba a ji ɗuriyarsu ba za a yaɗa labaran ɓacewarsu ta kafafen sada zumunta watakil a dace sun jima suna tattaunawa da 'yan sandan kafin suka tashi tafiya sai da suka kara kwantar ma da anina hankalinta suka yi mata alkawarin za su yi iyakar bakin kokarinsu sosai suka bata baki kafin 'yan sandan suka tafi ya rage gidan daga ita sai abi sai su baba mai gadi umarni abi ya basu da su ci gaba da kula da gidajen kafin a kara binciken ita kuma anila ya ta tashi su tafi gida don ba zai bar ta ita kadai a gidan ba ba don so ba ta bayan shi a motar shi suka tafi direban gidansu ke tuka su tsawon one week 'yan sanda suna bincike akan kes din ba su samu komai ba har gidan rediyon su touch suka je ɗaya bayan ɗaya aka fiddo da ma'aikatan gidan rediyon suka yi musu tambayoyi a ƙarshen satin cikin weekend uncle abdullahi ya dawo kasar tare da hajiya adama duk a rana ɗaya suka shigo garin tare da alhaji ubaid sun girgiza da cin abin da ya faru na ɓacewar su tajuddin hajiya adama ta sha kuka tamkar ranta zai fita haka alhaji ubaidu ya shiga matsananciyar damuwa musamman ma da ya ji cewa tare da jikarsa ce ya tafi a daren ranar yarinyar da yake gani tamkar yarsa binanzir da ta gudu ta bar shi tsawon shekaru kasancewar shi babban mutum wanda ya san mutane da dama ta ranar da ya shigo kasar ya kira CP Commissioner of Police suka yi zama na musamman akan kes din bacewar su Tajo gabaki ɗaya CP ya tattara jami'an da suke akan aikin binciken kes din dan ya ji bayani daga gare su ba komai ya fi daure ma kowa kai ba face yadda aka rasa samun wata hujja da za ta tona asirin wanda zai tona asirin abin da ya faru da su a daren ranar wayar touch da suke tunanin za su samu wata shaida a tare da ita ko da aka ba mai gyara waya ya canza screen din cikin rashin sa'a suka samu komai na wayar ya goge duk zurfin binciken da jami'an suka yi ba su samu koda motocinsu ba sako da lungu na garin da bayan garin dare da rana haka suka yi bincike amma ba su samu wata shaida ba a ƙarshe binciken ya koma cid labarin bacewar sitach ya karaɗe social media ta ko ta ina zancen bacewar su ake yi mafi rinjayen mutane sun fi tunanin an kashe su ne a boye tunda kowa ya san su da san fito da gaskiya ko ta halin kaka wannan yasa mutane ke hasashen ko dai an kashe su a boye ne Allah shine mafi sanin daidai rayuwar Alina gwanin ban tausayi baiwar Allah ta jiga ta sosai ta shiga mawuyacin hali na rayuwa ta rame sosai ta kankame ta kanjame hatta aiki abi ya hana ta zuwa tunda ba koshin lafiya gare ta ba rashin uziyar da taji da kuma angel ba karamin nakasa rayuwarta yayi ba ta yi kewarsu sosai a kullum addu'ar ta Allah ya bayyanar da su a duk inda suke saboda su takan tashi tsakar dare ta yi nafilfilu ta yi musu addu'a tana kuka haka rayuwarta ta ci gaba da kasancewa abinci shi sai abi da mami sun tasa ta gaba tukunna take cin sa a ƙarshe da ciwon nata yayi yawa duk ta duba ta ashe har da laulayin ciki Allahu akbar da suka jima suna roƙon Allah ya basu ita da Uzair gashi yau Allah ya karba addu'ar su a lokacin da shi Uzair din baya nan Allah sarki rayuwa kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ko a kashe na gaba tan jin yadda cigaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na takwas to masu saurare na idan ba ba a kashi na baya dai mun dakata ne a tayo farkon labarin yanzu za mu shige cikin cigaban labarin kai tsaye cikin littafi na takwas hasken rana ne ya haske fuskarta sakamakon windon bedroom ɗinta da ta bari a buɗe dogon numfashi ta ja tare da buɗe kumburarrun idanunta waɗanda suka yi luhu-luhu da su sun kankance saboda kukan da ta sha a daren jiya kwance take a saman gadonsu cikinta duk ta duk yi sauyi sam ta kasa motsawa gefe da gefe na gadon ta kalla don ta ga ko uzair ya dawo ras ta ji gabanta ya faɗi ganin still bai dawo gidan ba hankali a tashe ta yunkura